ranar uku ga watan disamban kowace shekara rana ce da majalisar ɗinkin duniya ta ware a matsayin ranar kulawa da waɗanda allah ya jarabta da na kasa kama daga guragu makafi kurame da kutare a kasarin irin waɗannan mutane da Allah Ya jarabta da waɗannan matsaloli na nakasa dai kan dogara ne ka cokan a kan barace-barace wajen gudanar da harkokin rayuwarsu saboda karancin abin hannu ko kuma rashin samun da mawayar sana'a an kirkiro wannan ranar ne don tabbatar da jama'a kan yadda su dinga mu'amala da irin waɗannan mutane da Allah jarabta sai dai ba ka zafi akan samu haka a tsakanin al'umma ba hakan dai ma ya sa nazarci shugabannin kungiyoyin waɗannan mutane da Allah ya jarabta wanda kuma na tambaye su game da yadda al'amura suke gare su kama abin da wasu suke cewa sunana Ahmadu Umar hadidan kungiya na ƙasa rashin jihar Borno chairman a farko dama abin da muna nema a wajen gwamnati a jina mana waje jama'a a doka ma'aikata jama'a mu masu na kasa su doka aiki su yi aikin su to gashi na farfesa na umar dalam ya hawo gashi farko ya ji ya jina bula workshop wallahi in ka je ka gani bula workshop ba za ka yarda wajen na wajen na kasa su ba don saboda haka wannan mun yi farin ciki sosai kuma na biyu bayan da ya hawo ya ce zai ba na kasa su dubu talatin talatin a wata wata guda shida ya doka alkawari kuma yanzu ya cika mana alkawari yanzu guragu sun samu kutare sun samu kurame sun samu yanzu muna jira na makafi zai yi launching abinda mun yi farin ciki sosai kenan kamar kuno ne kuka amfana da wannan shiri da aka ce za ba ku naira dubu talatin mun mun amfana mun kai dubu uku da wani abu a na muhammad abubakar kalwa kalwa ni ne ciyaman na fiscal challenge na borno state na guragun borno a wannan shekaran kasha ba kashi bane Allah ya ka kashashe ba wai Allah ya ce ka je kai barace barace bane shi yasa yace bai yanayin mu wannan ma yanayin yanda Borno babban gari ce tana da komai muna da alhajawan mu muna da komai da komai mu tace bari ta taimaka mana ta bamu naira dubu talatin talatin mu je mu yi ruko da kanmu kada mu je mu yi barace barace na yi wa mutane ni da hannuna na na cika wa mutane na membobi na form mutum dubu daya da dari biyar da hamsin wanda kuma na tabbata mutum dubu daya da dari biyar da hamsin wannan babu wanda bai ga alat ba bai ga kuɗi ba babu shi to ko me yasa gwamnatin jihar Borno ta dauki matakin baiwa waɗannan mutanen naira dubu talatin talatin duk wata har na tsawon watanni shida ta mai kiran ne wa kwamishinan ma'aikatar wasanni da kuma walwalan jama'a wato kuma da na buba sanin kowa ne a cikin alkawuran da ya yi lokacin kamfen ya ce idan ya zo zai agaza ko kuma ya taimaka matasa da kasantu su zamna akan kafawawansu su daina biyan gidaje-gidaje suna roƙe musamman nakasantu su sai ya ce kowane kasantu mu dinga bashi naira dubu talatin talatin a wata da su kuma su yi alkawarin ba za su je kan hanya cikin titi ko kuma gidan mutane suna roka kuma su samu abin da suke alhamdulillah mun ba waɗannan mutane kowane su dubu talatin talatin cikin maiduguri yanzu duk local government na borno yana ciki sanadiyan wannan abu har wayoyin suna kasu da suke yobe da bauchi mun zo mun same su sun zo ya zo ya zama kamar yanzu fireje ya zo mu saboda haka ina aiki da wannan lokaci in kira gwamna mai girma gwamnan yobe shi ma mai aiki ne da gwamnan bauchi duk abin da aka yi a nan a yi a can don ya zama kowansu a waje daya don wallahi kwana kwanan nan mota daya da mutane talatin da biyu ni ne na je bulunkutu sun ce sun to suka zo daga Bauchi sun ce sun ji ana ba mutane dubu talatin talatin to zai zama mutanen can ne dai mutanen can ne ah, a mutanen Borno ne kana zama a can shekara da shekaru sai yanzu da mukbara kuɗi ka zo kuma ai ba zai yi ba kwamishinan ma'aikatar wasanni da walwalan jama'a kwamar sa'in na buba kenan ke bayani game da irin tallafin da suka baiwa na kasassu a jihar Borno da kuma yace suna nan suna wani shirin na ƙara faɗaɗa wannan taimako tsakanin waɗannan al'umma Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya